Ezekiyel Sura ashirin da takwas Annabci a kan sarkin Taya Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka faɗa wa mai mulkin Taya cewa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, cikin alfarmar zuciyarka, ka ce, Ni allah ne, ina zama a kan kursiyin Allah a tsakiyar tekuna, amma kai mutum ne ba Allah ba, ko da yake ka ɗauka kana da hikimar kamar Allah. Ka fi Daniyel hikima ne, ba asirin da yake ɓoye a gare ka, ta wurin hikimarka da ganewarka ka sami dukiya wa kanka ka kuma tara zinariya da azurfa cikin wuraren ajiyarka, ta wurin dabararka mai girma cikin kasuwanci ka ƙara dukiyarka, kuma saboda dukiyarka zuciyarka ta cika da alfarma. Saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. domin ka ɗauka kai mai hikima ne, mai hikima kamar Allah, zan kawo baƙi a kanka, waɗanda suka fi mugunta cikin sauran al'ummai, za su zare takubansu a kan kyakkyawar hikimarka, su kuma ɓarke darajarka mai walƙiya, za su jefar da kai cikin rami, za ka kuwa yi muguwar mutuwa a tsakiyar tekuna, za ka iya ce yanzu, Ni allah ne.’ a gaban waɗanda suka kashe ka? Za ka zama mutum kurum ba Allah ba, a hannuwan waɗanda suka kashe ka, za ka yi mutuwar marar kaciya a hannuwan baƙi. Na faɗa, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka yi makoki domin sarkin Taya, ka kuma ce masa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ka kasance hatimin cikakke. cike da hikima da cikakke a kyau, ka kasance a Eden, a lambun Allah, aka yi maka ado da kowane dutse mai daraja, yaƙutu, tofas da zamarudu, kirisolit, onis da yaspa safaya, tarkuwoyis da berin. tsare-tsare da shirye-shiryenka an yi su da zinariya ne a ranar da aka halicce ka. an shirya su, an shafe ka kamar kerub mai tsaro, gama haka na naɗa ka, kana a tsattsarkan dutsen Allah, ka yi tafiya tsakiyar duwatsun wuta, ka kasance marar laifi cikin dukan hanyoyinka, daga ranar da aka halicce ka, sai da aka sami mugunta a cikinka, ta wurin yawan kasuwancinka ka cika da rikici, ka kuma yi zunubi, saboda haka na kore ka da kunya daga dutsen Allah; na kore ka, ya kerub mai tsaro, daga cikin duwatsun wuta; zuciyarka ta shiga da alfarma saboda kyanka ka kuma lalace hikimarka saboda darajarka, saboda haka na jefar da kai zuwa ƙasa na sa ka zama abin kallo a gaban sarakuna ta wurin yawan zunubanka da kasuwancinka na cuta ka ƙazantar da wuri mai tsarkinka, saboda haka. na sa wuta ta fito daga cikinka ta cinye ka; na maishe ka toka a bisa ƙasa, a kan idon dukan waɗanda suke kallonka; dukan al'umman da suke sonka sun giggice saboda masifar da ta auko maka, ka zo ga mummunar ƙarshe, ba za ka ƙara kasancewa ba har abada. Annabci a kan Sidon Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka fuskanci Sidon. ka yi annabci a kanta ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ina gaba da ke, ya Sidon, zan sami ɗaukaka a cikinki, za su san cewa ni ne Ubangiji, sa'ad da na zartar da hukunci a kanta, na kuma nuna kaina mai tsarki a cikinta, zan aika da annoba a kanta, in kuma sa jini ya zuba a titunanta, kisassu za su faɗa cikinta, da takobi yana gaba da ita, a kowane gefe, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji, mutanen Isra'ila ba za su ƙara kasance da mugayen maƙwabta waɗanda za su zama sarƙaƙƙiya masu zafi da ƙaya mai tsini ba, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji Mai Iko Duka. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa sa'ad na tattara mutanen Isra'ila daga al'ummai inda suke a warwatse, zan nuna kaina mai tsarki a cikinsu a idon al'ummai, sa'an nan za su zauna a ƙasarsu, wadda na ba wa bawana Yaƙub, za su zauna a can lafiya su kuma gina gidaje, su nome gonakin inabi, za su zauna lafiya sa'ad da zan zartar da hukunci a kan dukan maƙwabtansu da suka wulaƙanta su, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji Allahnsu.